saboda abin da waɗannan bayan Allah sun ka nemi maka unansu bayan Allah fanujju minan nar an ka samakar da su daga barin wuta wa udkhilal janna wa udkhilul janna an ka shigar da su da'ira ta aljanna abdullahi dan abbas ya ce ulaika alladhina fazu bima talabu sun suka rabanta da abin da sun ka nema ai bawa Allah tabbatar da tauhidi da ainihin tsantseni gujewa dukkan wani abin da aikin ashen ina neman wani abu da ainihin tabbatar da tauhidi yawan salloli yawan filfili yawan yin azumi yawan ba da sadaroki yawan bin umarnin allah akwai abin da ba wa ke neman ike yin wani. barin shirka barin to waɗannan abdullahi da abbas ya ce ulaika wa'annan bayi wanda aka ambace su alladhina bi ma tabu su a cikin rayuwarsu ta duniya bayan Allah wa najaw min sharri ma minhu harabu shi su an ka tsare su an ka kare su daga barin sharrin abin da suke gujewa ne wutan jahannan. ayyane matasa suke zankewa aikin sabo ba wasu sun fi wadansu matasan nan da ainihin suke kamun gidan ba wadancan sun fi su yawa ba ne amma sun yi kawo yayi kyawawa ayyukansu ai ai sakulat sayyi'atuhu ala hasanati miyagu ayyukansa su ne sun ka nauyaya amma kyawawa da aikin ta a shi su ainihin su an yi rinjaye a kansu allah fa'ula'ikan labina hasiru fusa wai wa'annan su ne sun kai hasarar kawunansu ya ne wa'annan su ne wa'annan sun ka tabi a yi haru wahalar sun tabi sun hallaka wa ba'u bi safkatin hasira sun da kawunansu ainihin sun ka kai kawunansu ainihin bigire wanda yake shi ne makura a cikin tabewa suna cikin tattaren jama'a kuma suna gaba-gaba a cikin wanda ka tabe bayan allah da ni da kai musani allah madaukakin saukar da wannan littafi ina gaya muna ina ba mu hikaya yana kissata mana kiyama abin da zai haku tsakanin mai ta'a da mai aikata aikin sabo tsakanin mashiriki da ma'amini tsakanin kahuri da musulmi tsakanin fajiri da mai ta'a da shi bayan allah waɗannan ayyuka gaba da bawa allah shi ka zaɓen maka amma waɗanda su suke gani kamar tun da cikin ku mutu naku ne shi su ce wai iccen da dabban ke sun yi ya mutu a bisa shi karkashin nan karkashin wannan iccen ike kwanciya ya mutu Ina son ainihin musulmai su bisa shi ya sa ya mutu ina mai ina musulmi don shi su ba su da nacewa wallahi bayan Allah lahira da gida biyu ne ba na ukunsu imma gidan aljanna ko ko gidan wuta kuma kowane gida daga cikin gidaje guda biyu nan akwai aikin da ake yi a gari wannan gidan akwai wani aiki duniya ga idan ka tashi za ka yi kana waiwaye waiwaye ko ko ni na gani ka ko kowa bai gani ka haka ne ko ba haka akwai wani aiki kuma idan ka tashi za ka yi cike annashawa da raha kana jin daɗi kai ke yin wannan aiki na ko ba haka aiki guda biyun nan akwai wanda Allah ke so akwai wanda Allah baya so na waiwaye na Allah na so Allah baya so to wannan gidan da kake waiwai ko kowa bai ganka ka san ke ma aikin nan wannan gidan nan wannan aikin nan ina da gida wannan gidan nan kuma dukkan wanda wannan gidan zai zama mazaunin shi ne to shi ne ya yi hasara hasara da yake bayansa ba ainihin wani abin ne za a yi a fitar da cikin wannan hasara nan ba shi nan wannan ne allah ke giyawa ne allah ce fa'ula'ika ladina khasiru anfusahum allah wa waina su ne sun ka tabi ainihin komin su gaba da ya rushe kuma makomansu shi ne wutan jihannama allah madaukakin sarki ya kiyaye daya daga cikin maluma mafassara alkur'ani wanda yake ya zo a cikin tafsirin alhafiz abubakar albazar wanda ya danganta ainihin sanadin wannan zance zuwa ga ainihin anas ibn malik wanda ya ce anas ibn malik ya daga wannan tace danganta shi ga annabi muhammad sosallam anas na cewa ina lillahi malakan wilil allah na da mala'iki muwakkilan bil mizani wanda allah madaukakin sarki ya wakilce shi shi ne mai kula da ma'auni da ali sunna wal jama'a akwai ma'auni wanda za a dora aikin mutane a kansa ranar tashi alkiyama babu wani abu madadin ma'auni shine ma'auni rusassu a kidu wai ba skelin da za a dora aiki a kansa ya ce mala'ikin nan ji an wakilce shi aikin shi ne kula da wannan ma'auni fayukuta na adam sai a zo da dan adam ranar tashi alkiyama fayukifu bai na kifatai midan ce a sai da shi tsakanin wannan ma'auni guda biyu ba halcin ma'aunin ba biyu ba a dora shi ainihin kan daya bayan allah wai fa'in sakula mizanin inda an ka dora shi idan wurin ya yi nauni na da malakun bi sautin ya sma'ul khala'i shi mala'ikin nan ya ciri murya ya yi kuwa ya faɗi zancen da halittu gaba dai suna ce bawan allah nan idan an dora shi kan ma'auni an auna yayi nauyi shi wannan mala'iki ya daga muryar da kowa ke ce sa'ida fulanun sa'adatan la yashqi ba'daha abada wani yayi dadin kai dadin kan da ainihin ba zai shiga cin musibu da bala'irai da cutarwa kuma bayan shi abada tutur kenan bayan Allah sa'annan kuma idan an zo da wani bawan da ba idan an dora aikin bawa an dora shi kan wannan sikeli an ka auna wa in haffa mizanu shi an ka samu yayi rauni da malakun bi sautin yasma'ul khala'iq mala'iki zai zance da ainihin halittu suna ji yace shaqiya fulano wani ya fada cikin musibu bai yi daɗin kai ba shakawatan la a daha abadan mugun kai da bayan shi ba zai samu dadin kai ba kuma bayan Allah ya ku bayan Allah to shi waɗannan ayoyin yau da muke karantawa ayoyi ne da zai zaburar da kai ainihin ya daga barin duk wani aikin da Allah ya kira karshen aiki Allah ce akwai wa'idi ko akwai azaba ko akwai jan kunne wanda ka san kama aikin yan wuta ne to ayoyinmu na yau ya kamata ya kore ka daga barin sosai mala shi allah ya ce muna mai fa'ula'i ka humul muflihuna ko na, ce wa man talfa talfa wujuhahum nar wa hum ne kalihun wuta zai dinga ainihin cin buskan waɗannan bayan allah wa hum ne kalihun ka same su suna cikin jahannama ainihin hakoransu yage yani wutan zai cinye fata fatan ya rabu da hakoran hakoransu sauran waje inda muke ga ta kima muna da su muna da wajen akwai wani ke makwataka da mu kun sukan babbaka kare ko a wurin girman ga wurin lokacin da ka girman ga kana kyaman ganin wannan abin nan za ka wuce ne suke ba za ka kalla ba amma a yaranta ka kalla idan an babbake kare za ka samu harshen kare ya yi biyo ta dama ko ta hagu ya kake ga hakoran karen na abu wannan shi ake ce makale cikin jahannama ɗan wuta haka hakoransu zai sauran wuta daga cikin malum ba mafasara alkur'ani akwai wani suka ce fadi allah madaukakin cewa wa hun fi kalihun ya ce wai wuta zai ci ainihin fatan baki na shi a janye shi daga bare haƙora ce akwai wanda za a ja ainihin haƙoransa har su ga sakar kansa za a ja fata har su ke sakar kansa a ja ainihin lebe ta kasa leben bisa kenan za a ja Lebul ta kasa kuma za a ja har kan ainihin cibin mutum ce wannan shi ne faɗi allah madaukaga zage cewa hun fi haka halikun za su kasance a cikin wuta inda za a janye labbansu daga bare ainihin haƙoransu ya bayyana saboda ainihin su ya kara bayyana ga mutane bayan allah akwai zancen na a cikin ainihin ruwaya imamu ahmad allah gadar ke kara ma imamu ahmad yadda abi sa'idin al-khuduri a ainihin sa'id ibn yazid shi ne ya ba da labari daga sa'id abi sa'idin al-khuduri ya ce daga manzo Allah su da min cewa tabbata gare shi ya ce wa fi fiha kalihun we tashbihin naru wuta ainihin zai ko da labban mutum saboda dan adam ya dace da wannan ya ba shi dama ya zauna duniya shekaru aru-aru mun karanta a cikin karatunmu na jiya ubangijin allah madaukakin sarki